Eh. Eh. ce ice kuma duk yayan nan da kaga mun samu fa in za mu mu'amala aure fa da kokawa ake yi mace ta ta same na ofis ta ce malam zuwa ne za mu rabu da mijina na ce ai mu ba ma raba aure haɗawa muke yi kuma ana rigima gyara muke eh. ta ce to wannan ba zai gyaru ba na ce saboda me ta ce kawai ba zai gyaru ba malam kawai abin da na zo ka zama shaida idan mutumin nan bai rabu da ni ba 'ya'yansu ko tara ne ina jin ko takwas ko tara kuma har samari sun zama samari yan mata na ce to a yanzu kun riga kun zauna yanzu ke in kika rabu da mijinki da me yasa to kika zauna mm. ta ce babanta babanta tana ƙaunar babanta saboda yana ƙaunarta sosai mm. kuma babanta ya bada ita don haka ta yi haƙuri ta zauna saboda mutunta babanta amma tun farko ita ba ta so to yanzu allah yau mahaifin rasuwa yau kwanansa hamsin da rasuwa sai take ga ta samu yanci ta ce na yi bakin cikin rasuwar babana hmm. kuma na yi murnar rasuwarsa saboda zan fita daga wannan eh, ta ce bakin cikin da na shine na rabu da wanda ya fi sona a duniya shine mahaifina sannan na biyu na kuma yi murnar cewa yanzu na samu yancin da zan rabu da mijin nan na ce to yanzu kun zauna shekaru yanzu kin kusa hamsin kin ce kina sha uku aka ba da ke yanzu gashi kun yi 27 nan haɗa nawa kin gani shekarun da yawa hmm. saboda haka kin yi arba'in da wani abu ya kamata ki haƙuri ta ce a ita samu na ce don baki samu ba ta ce ba ruwanta ita ba ita kawai ta samu yanci eh. wannan abin da ta rike a zuciyarta har tsawon wannan shekarun take son ta cire na ce baya baki ci ta ce ta ce ai malam ba abin da zan soke shi da shi kawai sai ba na son sa na sa aka kira bawan Allah nan na tambaye shi to kai ka ji abin da wannan mata ta faɗa ya ce ai malam duk wannan shekarun da muka yi na sani kai ba abin da bata yi min ba dan in sake ta nake ta zage ni ta zagi babata ta zagi babana eh. duk abin da ka san mace za ta yi maka ta bata maka rai wannan bayo Allah ta mun eh. amma na ki in sake ta yace ka san dalili malam yace babanta ne ya min abin da ba zan manta da shi ba ya min abin da ba zan manta da shi ba saboda yadda ya bani yarinyar eh. ba ita na nema ba yan makocinsa ce sai na tura dangina da yan uwana su eh. je su nema min aure da suka je shi wannan sai ce wai ba a sanan masa za a zo ba da haka sai ya ki fitowa ya ma kalle su ma eh, sun zo daga nesa a ba su masauki a ba su ruwa ba a ba su ba sai shi wannan makocin ya fito sai ya ga baki ya ce ah, me ya faru suka ce mun zo neman aure ne gida wanda kuma bai ma fito ba kuma ba sai ci ka amma dai ku shigo nan to sai suka shiga gidansa ya kawo musu abinci ya kawo musu ya kawo musu ya kawo musu suka yi godiya suka ce to kaji kaji abin da ya kamu dama akwai mu da ya ga yasa yana so muka zo mu magana to kuma ga abin da ya mana wulakanci mu ji daɗi ba ce amma dai ba komai dai yace ni na da ƴaƴan ku yana so kawai ni na bashi a'a ta bai ganta ba yace ta dai yana so shikenan ai ta ba ta gan shi ba suka ce to mu mun karba ita shi ma bayar ko suna zuwa suka ce masa to fa magana ta canza inda ka tura mu kaji an mana wulakanci amma akwai inda aka eh. karrama mu har an ba mu yarinya kuma mun karba ita to ni kuma tunda kuka karba ni ma na karba ita mariya ta ce tunda babanta ya bayar ta yadda ta ce ta yadda da hukuncin da babanta ya yi shi ma ce ya yadda da hukuncin da iyayensa da haka ba wanda ya ga wani balle ai maganan ku ana so kawai shi kenan aka zo aka ɗaura aure sannan suka zauna to ita a wannan abin dama ba so take ba kawai baban ta ga darajarsa da kimarsa ta zauna ce to yanzu kin ga biki saba baban ki yana da rai ba amma za ki saba masa bayan ya mutu oh. ai kamata ki ci gaba da biyayya na har ƙarshen rayuwar ki hmm. Allah ya baki lada hmm. duk wani abu da zaki sha na wahala kin sha duk wani abu da zaki sha na daɗi eh, kin sha ba wani miji da zai aure ki yanzu ku ƙara yin waɗannan shekarun ta je ita sam ah! wallahi to shi ma diye mun bayani ya ce ta zage ni ta to kaji dalilin da ya sa na ki ta a duk tsawon lokacin nan ni ma hakuri ne ta yi eh yace kuma duk ƴaƴan nan da kaga mun samu fa in za mu mu'amala aure fa da kawa ake yi duk ƴaƴan nan da kaga an samu eh duk a waɗannan shekarun da aka yi 27 duk ƴaƴan da aka haifa da kawa ake mu'amala aure hakuri ya ta yi ta ce to wai kai baka da zuciya kai ba namiji bane na zage ka na zage ka na ta ce in fa ka fita addu'a nake ma Allah ya sa ka ka dawo da rai kai ni ba to ganin kiyaye irin wannan ba daga ganin na ƙara fahimtar wannan hadisin cewa ka ai auren da ba so a kuma yi wa mace lalle bayani ta tabbatar tana so ta gamsu eh, shi ma ya tabbata ya gamsu saboda so baya gyaruwa da zai gyaru komai zai iya in tikko tana son ka duk wahalar da za ta sha za ta jure in ko ba ta son ka duk alherin da za ka mata ba za ta ji daɗin sa alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab ba ta saya iya ba da maganin hiv ba muna ba maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State sannan muna da reshi a jihar Kano sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah